الرحيم أولا للتافي رسالة مني za mu tashi inda malam ya ce wala ya sumu ahadun ala saumi akhihi wato shari'a bata ta yadda mutum ya yi tayi akan tayin ɗan uwansa ba abinda ake ce ma tayi ne ƙarin kuɗi a kasuwanci kada mutum ya ƙarin kuɗi a kan kuɗin da ɗan'uwansa ya faɗi na wurin siyan kaya wa zalika ka na wata ba, amma wannan ƙarin da aka hana ya taso ne idan sun karkata kuma sun kusa fahimtar juna su daidaita lafi awwalit tasa'umi banda farkon yi, saboda wani lokaci wani in yazo siyan kaya baya adalci an daga wannan littafin an ce naira 1000 ko 2000 sai ce haba 150 mana to in farkon tayi ne sai wani ya ce a iphone wannan zan saye shi zan saye shi to wannan shigo wanda yi to ba matsala ba ne amma sun fara tattaunawa ko kuma kila ma ɗan kasuwan ne ya da ce ka kaya ko ƙwandala ne to wannan kuma wani mataki ne na daban saboda haka ƙarin kuɗi shi shine tai a kan kuɗin da wani yake cinikin kaya to ba yadda musulmi iya yi shi ba walbai'u yan aƙidu bil kalami wa illam yaftariqil mutabayi'ani kasuwanci na kulluwa ne da zance na saya na sayar ko da suna wurin suna zaune ba wai idan na ce wannan littafin nawa kace 500 to na sayar maka yace to ni na saya sai a ce sai sun rabu ne kasuwancin ya kullu ba a daga wannan faɗan kasuwanci ya kullu wal ijaratu kwadago kwadago jaizatun ita ma halarci idza baraba laha ajalan in an sa mata lokaci wa samma ya asmana kuma an faɗi kuɗin baka zuwa za mutum aiki ka ce abin da aka bada shi kenan Allah sa mishi albarka to ba kwadago bane sunan wannan sunan shi kenan sunan shi abin da ka faɗa da abinda aka ba da alasa masa albarka sunan shi kenan amma ba kwadago ba ne shi kwadago shi ne a ambaci kuɗi a tantance aiki shi ake ce ma kwadago wala yudrabu fil ju'li ajalun ju'li sanya kuɗin aiki ba a sanya kuɗin. Hmm, bari mu maimaita shi wala yudrabu fil ju'li ajalun lokaci ba a iyakance lokaci idan aka sanya kuɗi a yi wani aiki wanda ba kwadago ba bai fita ba wala yudrabu fil ju'li ajalun wato wala yudrabu ajalun ba a sanya lokaci ba a kayyada lokaci firji'uli a aikin da yake sanya mushi kuɗi aka yi wani irin nau'in aiki kaman raddi a bikin dawo da bawan da ya gudu shi irin wannan aikin ji'uli ake ce shi ba kwadugo ake ce mai ba kana da bawa ne sai ya tsere za a je neman shi ko kana ɗan sanda ne ko wani aiki na tsaro sai aka ce za a nemo wani ya gudu to an sanya kuɗi naira dubu ɗari duk wanda ya kamo shi ko wannan bawa duk wanda ya dawo da shi naira dubu ɗari to kaga an san aikin aikin dawo da bawa ne an san kuɗin dubu ɗari ne to amma aikin ba a iyakance mai lokaci shi shine walayi durabu ajalun ba a iyakance lokaci filji'ul a irin wannan aikin wanda aka samu kuɗi ba za a ce to wanda ya dawo da shi daga nan zuwa sati ɗaya ba ba za a ce sati ɗaya na ɗiba ma ba a'a an ce bawanka ya gudu eh, to ni ƙwararre ne wajen yawo da bincike zan nemo maka shi nawa za ka bani zan baka naira dubu ɗari to shi kenan to a nan wurin ba za ka ce mun kuma to na baka sati ɗaya ka kawo shi ba a'a ba haka tun da dai mariga mun kulla sunan wannan kullin ju'uli in zan shekara na neman shi ba ruwanka ran da na kawo shi ka tabbatar da shi ne suka kirga mun kuɗi an gane wannan wala ba irin sharidin haka nan raƙumi wanda ya fada daji shi ma ya tsere to shi ma in an sa mai ju'uli ba ijara ake sawa a wannan ba sanya kuɗi ake yi to kuma wannan kuɗin da ake sanya ba a ƙayyade mai lokaci ran da ka dawo da wannan raƙumi to shi ke nasa ba kudinka awo bi bi'irin ko haƙin rijiya bi bi'irin haƙin rijiya to shi ma in aka sa mai kuɗi to ba a ƙayyade ma mutum lokaci amma yanzu ana wani haƙin rijiya wanda shi kuma ba ji'uli ake ce mai ba ijara ake ce mai za a zo a ce to mu ƙwararru ne na haƙin rijiya kowane gaba kuɗin shi ka ba, to shi wannan ba sunan shi ji'uli ba sunan shi ijara ko an samu ruwa ko ba a samu ruwa ba za ta biya su su ba ruwan su haƙi ne na gaba gaba kaza naira ɗari misali ko ɗari biyu ko dubu biyu ko dubu biyu da haka za gaba nawa kake so ka ce gaba goma ka gaba goma ko ban ruwa ko isu za ka lalle musu kudin su ci amma in haƙin rijiya aka yi rijiya aka bata haka aka yi shiru to ruwa ake magana to shi wannan sai an samar da ruwa ju'uli ne wannan ba za a baka ko sisi ba sannan mai ju'uli ba a ba shi shigan ciniki sai mai idara wanda aka sanya mai kuɗi wani aiki wanda ba a ƙayyade mai lokaci ba to ba a ba shi ko kwandala ko kwandala ba za a baka ba in za ka yi haƙin rijiya ne zuwa samun ruwa za ka haƙa mun rijiya aka shiru to ba a magana a ce zuwa samun ruwa ko ko ba samun ruwa ya zaɓin da ake ce mun rijiya ba rami ake nufi wanda za shiga rinka kuya in an ce rijiya ana nufin wurin da za a ɗibi ruwa ne a yi to da haka in an ce maganar rijiya ce to a samu ruwa in ko kace eh to muna haƙin rijiya amma muna mu muna yin gaba gaba ne kowane gaba kuɗin shi kaza to ya tashi a ji'uli ba sai lalle an samu ruwa ba ya koma kwadugo ya koma ijara shi ijara ana iya ba mutum wani abu a ciki somantabi amma ji'uli ba za a baka somantabi ba ba a ba da somantabi a cikin shi za mu yi tsada da kai za ka min aiki iri kaza ijara ce ta kwadugo ka ce to dan ba ni dubu biyu ko dubu uku in dan samu warawan warware dan samu karfi a jiki, nan je yin aikin dan ko na kalaci ba ni da shi amma in ji uli ne sai dai in je in sha ruwan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi eh, in san yadda zan yin karya an gane ko aw bai isaubin wa nahwihi ana iya ju'uli wajen sai da tufa ko makamancin sa wala shay alahu illa bi tamamil amali shine bambanci shi da ijara amma fa shi wannan ba a bashi komai sai ya gama aiki shi wal ajiru alal bai'i ɗan ƙwadagon kasuwanci wannan karatun a kalle shi da kyau ɗan ƙwadago ne amma kuma a cikin kasuwanci yake Iza tammal ajalu in lokaci yayi walam yabe bai sai da kayan ba wajaba lahu jami'ul ajri kudin shi za a bashi tas ba ruwan shi da kaya an sai ko ba sayar ba za a biya shi Ɗan kwadago na kasuwa wato misali kai ka buɗe shago ka zuba kaya sai ka tsara shagon da kanka ko kuma ka sa ido sai ka lura wannan kayan duk sati biyu kake sai da shi za ka sai da shi tas lokacin kakan sayan kayan ya yi sai ka zuba kayan a shagon sai ya zama ba ka da lokacin da za ka zauna sai ka ce wani ga kayan nan nawa ka tsare ka sai da man shi sati biyu idan sati biyu ya yi zan biya ka naira dubu ɗari in ce to alhamdulillah aka zuba kaya zona a shago sati biyu bai cinikin kwandala ba za ka lalabe kudin shi dubu ɗari ba abin da mishi da ba saya ba an gane wannan saboda zai maka tsarin shago ne na sati biyu ka biya shi wa in ba a fi nisfil ajali falahu nisful ijara in kuma sai ya saida kai dama manufanka sai da kayan wani za ka tsare min wannan kaya na wannan shago zan baka naira dubu ɗari sati biyu sati biyu nake ɗauka sai da kayana ni ka tsare min shi sati biyu sati biyu na yi ka ci gaba da sai da min kaya ƙarshen sati biyu zan biya ka dubu ɗari haba sai Allah ya kawo kasuwanci fa rana ya ce ka zo ka ji labari sai ga shago ai ba kowa ka ji wani ya baka fito shago ma na ga shago kullu ai an sayar sai ka bashi dubu hamsin ka karba kuɗin ka duka an gano wannan ko shi ba za ka ƙara mai ba saboda haka wanda dan kwadogo a kasuwa wanda aka ce ya tsara abu za a biya shi to in an sayar in dai lokacin ajalin shi yayi kawai za a sai da mai za a bashi kuɗin shi ko an sayar ko ba a sayar ba in ajalin shi bai kai ba sai aka sayar to za a yi lissafa kwanukan ne sai a biya shi yawan iyakan kwanakin da ya zauna su na in ma aka zo kayan dubu ɗari aka yi da kai in ka tsara wannan shago ƙarshen sati dubu ɗari za a baka to shi kenan sai aka sai da a kwana biyu sai a lissafa kuɗin kwana biyu sai a rubuta percentage sai a lissafa sai a kaskasa wannan kuɗin goma sha sati biyu sha kwana sha hudu kenan ko sai a kasa wannan kwana kudin sha hudu sai a baka na kwana biyu shi kenan walkira'u haya Allah ya kare kalbai'i kaman kaman ciniki ne fi ma ya hillu wa ya harumu cikin abin da ke halattawa ko yake haramtawa kenan idan kana so ka tantance hukuncin haya to karanta kasuwanci wuraren da ka ji an ce a kasuwanci ba a yadda ba to irin wannan wurin in haya na shiga to haya ma ba a yadda ba wa maniktara dabbatan bi ainiha wanda ya hayan dabba bi ainiha ya ayyana ta ila baladin zuwa ga wani gari famatat sai ta mutu in fasakhal kira hayan ya kare fi ma bakiya na daga abin da ya saura domin ita haya in dai mutum ya haya na ainihin wani abu to in abun bai kai shi ba wanda ya ba shi hayan baya mai canji yanzu misali a ce ka buɗe garejin motoci na dako yanzu allah ya taimake mu amshi ga kaka amma ɗauko amfanin gona to mutum na da irin motar ɗauko kayan nan guda biyar ko goma sai ka zo garejin shi kace ina son mota ne iri kaza shine bi ainiha iri kaza ka bade ta kila akwai Toyota kila akwai Mazda kila akwai kaza dai irin ne kila akwai ma pijo na dauko kaya misali sai ka ce nake so kiran kaza mai daukan iri buhu iri kaza bi ainiha kuma a wurin akwai sauran motocin da ba wannan ba sai ka zaɓa dai kuma da irinsu ɗaya ne ka zaɓi guda ɗaya kake ita ainihin wannan ne ka zaɓa kake so kai ka zaɓa da kanka to sai aka loda masa kaya ana zuwa wuri kaza sai tayin mota ya sace ko mota sai ta buga alaƙanka da mai mota ya sauke ma kayan ka biya shi kudin shi zuwa nan ya za ka yi oho saboda bi ainiha ka zaɓa ne amma da da ka zo ka iske shi da motoci sai ka ce ina da zan je gona da ku kaya saboda haka ina so ka bani mota ba ruwanka mai zunguriya ne mota buhu dai kaza ne a gona misali buhu ɗari ne nake so za a ko min a gona kuma nisan gonan kila ma ka faɗa za a kai jaji ko za a kai dimbin rauga ko nuri ko za a yi ne za a je wanka mota kawai kake so shi kuma motoci ke da su sai ya zaɓen maka mota sai kuka shiga aka loda mata kaya ana zuwa wuri kaza sai ta buga ba amfin da ya dame ka ya san yadda zai yi ya canzo mota ya sa a kai ma gida an gane mamancin su ko kisa ce bi ainiha kai ka zaɓa ko da kai da matanka ne da yayanka ka ce a ni ina son mota ne golf irin kaza kaza da kaza kai ka ayyana ta ka jibga 'ya'yanka da matanka za ku je sha'ani mai duburi ko yobe daga zariya kuka cilla ko kama hanya ka zaɓi mota bi ainiha tana lalacewa sai ce to mai lissafi daga inda na dako daga zariya zuwa nan nawa ne kuɗin sai ya lalika lalai mushi kuɗin shi ya ajiye maka matanka da 'ya'yanka nan a daji ku kusan za ku ƙarata ka nemi wata mota bi ainiha ta kai ka can in ko gareji kake kawo ka kawo mun mota za ka kai ni mai dubu amma ga yawan family na wanda za ka iya kwashe mu ba ruwanka baka ayyana mushi ba ya je zaɓo motar da yake za su iya kwashe ko kalo da mai ƴaƴanka da iyalanka suka tafi ta mutu a daji to sai ya nemo ta motan ya sa ku ya kuma kai ka an gane bambancin su ko wa kadhalika al-ajiru shi ma in fasaha Ɗan ƙwadago sai Allah ya mushi rasuwa kun yi lissafin ƙwadago da shi ga kudin aiki ga aiki ga komi ya fara aiki sai ya rasu to ƙwadago ya buɗe sai a ce to yanzu wannan aikin ya yi zuwa daidai ina ya daidai zuwa kaza to in ya karɓi somantabi somantabin shi ya kai wannan a eh to shi kenan somantabin shi bai kai wannan ba Eto eh to a mai ciko somantabin shi ya wuce na Eto eh ya dawo da wani abu magadin shi su dawo da wani abu an gane wannan ku in fasaka wadaru tanhadimu qabla tamami muddatil kira'i haka nan dan haya an gane ko dan haya yana jikin gida sai gidan ya rushe damuna aka yi ruwa kwazari ya zo kana cikin gida kuma kai ka riga ka karbi gidan haya to tun da lalura ta zo na rushewan gida to a nan wurin ɗan haya sai ce mu mai gida to gida ya rushe sai a lissafi daga daidai wannan ranar in fasaha haya ya buɗe sai a lissafi to kwana nawa kenan kaci a cikin shekara in kudin in hayan na shekara-shekara ne in na watanni ne na wata ka kaza abu nawa kaci sai a lissafi ko in ka ba da deposit ko in ka ba da kudin shekaran ne sai a dawo maka da wannan kudi ko baka ba da komi ba ana jira sai shekaran ne sai ka kirga daidai yawan wannan kudi sai ka ba da sai ka je sai ka je ka nemo wani wala ba sa bi ta'limil muta'allimil qur'ana alal hizaqi ko alal hidaki hizaq da hidab ah babu laifi karantar da alkur'ani alal hizaki zuwa ga haddace alkur'ani ko hizaki zuwa ga sanin baki wato mu yi tsada wannan yaro ina so ya haddace qur'ani ne bayan so ya haddace qur'ani to kwana nawa to ina ga dai sai malamin ya gwada shi a matsayin shi na malami ce to wannan yaron da zai iya haddace qur'ani a shekara kaza sai to zan biya ka kaza to babu laifi to shi ma wannan ju'uli yake ce mai sai a bari sai sai ya gama hadace Qur'ani sai ka biya shi in bai gama hadace Qur'anin ba to shi ya dauki asaran bata lokaci shi kuma kowa dauki asaran bata maka shi lokaci kai ma danka an bata mai lokaci shi ma malama ya bata maka to a ce eh to ga yanan dai shi ma ya bata maka shi lokaci kenan ko ya koko dai sun samu ladan karatu amma dai kwandala ba ta shiga tsakani ba wa musharadatu tabibi alal bur'i babu laifi shi ma likita ito yaro ne baya da lafiya za ka ba shi magani zuwa warkewa ya ta ba shi magani ana rubuta ran da ya gama za a sallame shi asibiti ya warke sai a ɗauko fayil sai a duba ya sha maganin kaza in ya mutu a bai warke ba in aka yi aka gaji aka ce kai wannan rashin lafiya ya ƙici ya ƙicin yawa an raba shi da asibiti shi kenan sai ka ɗauki feshin ɗinka sai ka tafi an gane wannan ko shi ma babu laifi sai mu tsaya nan, sai mu tashi wa yansa gidul kira obi mutin rakibi shi wannan yana buƙatar littafi amma kuma shine mahadin karatun baya kusan ajiya yi